watan shaɗai watan zulqada wanda gobe insha Allah ya yi ta zanto ɗaya ga watan zulhijja na shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu faɗa mu samu daidai ya ba mu ikon aiki da abin da yake na umarni cikin abin da za mu karanta da kuma nisantar abin da yake na ainihin hali saboda haka wancan karo mun dakata ne akan aya ta cas'in da uku a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau cikin yardar allah za mu tashi kan ayata ta cas'in da hudu a cikin wannan sura ta suratun nisa ah, kamar yadda muka faɗa ah,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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا نعم الله سبحانه وتعالى ينا بياني لنا nan دعبين دي abin da جهاد shafi تياكي wadda musulmi mayaka runduna ta yakin musulmi idan suka fita zuwa ainihin tafiya na jihadi fitar da suka yi ba fita ce ta zuwa kasuwanci ba ba fita ce ta zuwa duba warsu marasa lafiya ba ba fita ce ta ziyara ba saboda ba fita ce ta tafiya ta neman magani ba ba tafiya ce ta fatauci ba saboda tafiya ta yaki. yasa ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai da kuka gazgata Allah da manzonsa kuke aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta muku Allah ta'ala ce idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi balaguro kuka yi tafiya fi sabilillah a cikin ainihin yaƙi a cikin jihadi Allah ta'ala ce to fa tabayyanu ku nemi bayani ku yi bincike da dukkan wayanda kuka ainihin haɗu da su a kan hanya ko waɗanda suka kai ma hari saboda haka wanda ya fito ya nuna cewa shi musulmi ne ya kalma shahada to ku yi bincike saboda haka ku yi bincike ku gano cewa hakika musulmin ne ko ku ba musulmi ba ne saboda haka shi sa ubangiji ta ala ce fata bayyana wala kulu liman alqa ilaykum musalama kada ku faɗa ma dukkan wanda ya kaɗa muku kalma ta zaman lafiya assalama shine karma ta zaman lafiya ma'ana shine sallama duk wanda ya yi muku sallama to kada ku ce lasta muminan ku ce ai kai ba mumini ba ne ka yi muna sallama ne kawai don gudun mu kashe ka shi yasa ka yi muna sallama ka yi muna sallama ne don ka kare kanka ko don ka kare dukiyarka Allah ta'ala ce kada ku yi haka dalilin saukar wannan aya kamar yadda sauran malamai suka kawo akwai ainihin ruwaya ta wani malami tabi'i daga cikin almajiran abdullahi dan abbas da ake ce masa abi salih abi salih an danganta wannan eh, isnadi zuwa gare shi yake cewa eh, abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa akwai wani mutum wanda yake dan kabilar bani murrata binu aufi dan kabilar bani burrata bin audi saboda haka wannan mutumin ah, ya kasance ana kiran sunansa shine ainihin dan kabilar bani burrata bin audi to wannan mutumin shine wanda lokacin da ainihin akwai wani yaƙi da Allah da annabi alaihi salatu ya tura wata sariya idan aka ce sariya shine a tura wasu daga cikin rundunar mayaka wanda waɗanda za a tura din nan yawansu ba zai kai ainihin sulisin mayaka ba yawansu ba zai kai sulisin mayaka ba saboda haka da za a kasa mayaka sojojin da ake da sunan musulunci in za a kasa su kashi uku to waɗanda za a tura ba za su kai kaso ɗaya ba saboda haka ɗibi wasu daga cikin mayaka kaɗan a tura su a ce su je wuri kaza su je su yi jihadi ko su je gari kaza su kai ma mutanen garin nan ainihin ah, yaƙi wannan ne ake kira sariya wanda ba duka sojojin ne na musulunci ba ba duka sahabbai aka tura wajen yakin ba ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne bai tafi ba wasu daga cikin sahabbai ne aka tura wanda mafi yawa ainihin ba su tafi ba to saboda haka wannan mutumin ana kiran sunansa mardasu mardasu bin ah, nuhaikan ah, saboda haka shi wannan mardasu din ne ya kasance a lokacin da aka turo wa'annan mayakan shi mardasu yana daga cikin wasu mutane wanda wannan mutanen mutanen wani ƙauye ne wanda wannan ƙauyen ko wannan garin yana kudancin garin madina akan wani tudu wa'annan mutanen su ne suka samu labarin cewa ga ainihin mayakan musulmi za su zo su kawo musu hari a gare su za su kawo musu hari a gare su to saboda haka a wannan lokaci shi mardasu binu nuhaikan shi mardasu ya kasance shi kadai ne musulmi a cikin wannan mutanen saboda haka a cikin garin shi kadai da musulmi to yanzu da wannan abin ya kasance suka samu labarin cewa ga musulmi nan za su kawo musu hari na yaƙi to yanzu mutanen garin sai suka gudu gaba ɗaya sai suka gudu suka bangare suka ainihin tsere to shi su sai ya zaman ninsa saboda cewa ai ya samu labari cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne za su kawo ainihin hari a garin saboda haka shi kuma yana ganin ai shi musulmi ne tunda shi musulmi ne kenan wanda za su kawo harin mutanen su ne saboda haka shi bai gudu ba sai ya saura ya zaman sa a lokacin da ya hango dawakan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tafi to daga baya kuma sun zuciyarsa ta dan bashi tsoro sai yake fargaban waɗanda mutanen kare zanto su zo kuma ba ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bane kare zanto bayan zuwansu ya zanto ba musulmi bane saboda haka wannan fargaba sai ya sa ya tattara ainihin tumakansa ya tattara tumakansa saboda haka ya nemi mafaka wajen wani dutse ya zo ya lambaɗe ainihin tumakansa a jikin wani dutse shi kuma ya hau kan dutsen ya hau kan dutsen ya nemi mafaka saboda haka yana kan dutse a lokacin da ya ga ainihin wa'annan jama'a sun rasu a lokacin sai ya gano cewa ai mutanen manzon Allah ne sallallahu alaihi musulmi ne saboda lokacin da ya zo ya ji suna ta kabbabari suna ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan yasa sai ya gano cewa a musulmi ne saboda haka ashe yan uwana ne saboda haka shi ma sai ya kabbara akan dutse sai ce Allahu akbar saboda haka sai ya sauko yana saukowa akan dutse yana kalmar shahada yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda haka bayan ya gama kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ce assalamu alaikum ya yi sallama gare su a wannan lokaci usamatu bin zaidi shi sai kawai usama sai ya kai masa hari a wannan lokaci usama yana zaton cewa wannan mutum ya yi kalmar shahada ne kawai don tsoron karma kashe shi saboda haka sai usama kawai ya kai masa hari sai ya kashe shi da usama ya kashe shi shikenan sai suka ainihin gargado tumakansa wannan tumakan nasa sai sahabbai suka koro tumakan sai suka dawo madina saboda haka kafin sahabbai su karaso madina labari ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Usama ai ya kashe wani bawan Allah cewa Usama ya kashe mardasu saboda haka annabi alaihi salatu wasalam lokacin da su Usama suka karaso madina suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu ya ce qataltumuhu iradatan ma ma'ahu annabi sai musu tambaya ya ce kun kashe shi ne don ku kwashe bisashen da ke tare da shi kun kashe shi ne don ku kwashe bisashen da ke tare da shi kamar tambaya annabi alaihi salatu wassalam yake musu saboda haka a wannan lokaci annabi alaihi salatu wassalam da ya faɗi wannan magana sai karanta musu wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar bai za darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya karanta musu wannan aya har zuwa karshen a wannan lokaci shi usama bin zaidi da shi ne ya ainihin yi kisan shi ne kashe wancan musulmin wanda ake kiransa mardasu a lokacin usama sai ke cewa annabi usama sai ke cewa